An zargi Aisha Hwa da kasancewa ɗaya daga cikin masu hannu dumu-dumu wajen gurbata muhalli sakamakon hakar gwal ba bisa ka'ida ba musamman a yankin Ashanti na ƙasar Ghana tun da farko an kama ta tare da tisakiyarta daga shekarar 2018 bayan da babban mai shigar da kara ta gwamnati ya yanke shawarar dakatar da shari'ar da ake mata inda ake zargin ta da aikata laifukan hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba sai dai kuma rahotanni sun nuna cewa ta sake shiga ƙasar ne domin ta aikata irin waɗannan aika-aikar da ya sanadin korarta daga ƙasar a watan Oktoba Oktoban shekarar 2022 Attorney General ɗin kasar ya yanke shawarar gurfanar da ita a gaban kotu bisa laifin da ake zarginta da shi kafin korarta da kuma wasu da ta aikata tun shigowarta a kasar a cikin tukumar na baya-bayan nan masu shigar da kara sun ce Aisha ta samu izinin hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba a wani gari mai suna Bipotentin da ke gundumar Amansiya ta yamma na yankin Ashanti sannan kuma tana gudanar da wani kamfani mai tallafawa masu hakar ma'adinai tare da ɗaukan 'yan ƙasashen waje aiki ba bisa ka'ida ba da ma shiga kasar bayan an haramta mata aiwatar da hakan aishahwa ta musunta aikata waɗannan laifuka kuma lauyoyinta sun bukaci da a sikiyar ta zuwa china maimakon a ɗaure ta gidan kaso abinda alkalin wannan kotu mai shari'a bai amince da ita ba bayan zartar da hukuncin mataimakin attorney general ɗin kasar ya faɗa wa manema labaru cewa ba wannan kaɗai ne karar da ya shigar na masu hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba kuma za su ci gaba da aiwatar da hakan har sai an kawo karshen wannan kazamin aiki. Those who have gone contrary to our laws Masu ruwa da tsaki ta fannin hakar ma'adanai sun yi farin ciki kan wannan mataki da kotun ta ɗauka. Armiya Usama na ɗaya daga cikin masu fafatukan yaki da masu gurbata muhalli a ƙasar. Matakin da gwamnati ya doki an yanke kuma ya kasance ita wannan mata Aisha Wan wata take-taken da ta zo ta yi cikin Ghana kan anyan galamse da illegal mining da shigowa cikin garin mu ba wai kan anyan da ya kamata ba. An ba ta shekaru hudu da rabi. In ka duba Asad? July 20th, 2022 an yi kamin Canisawa ina ga suna fin 100 amma asad wannan lokacin ka duba cikin prisons in Ghana duk baki daya ka sami Chinese prisoners biyu kawai ke ciki shi sa ita wanga Aisha Wan da aka ne aka sa mata suna Galamsin Kimping hanyar da aka bi da ita nan ya surutar da waɗanda ke fatan su bi kan wannan anya ko waɗanda ke wannan shi sa matakin da gwamnati doki na ga mai kyau ne shi kuwa Faisal Ismaila mazauni a yankin Amansiya da hakar ma'adinai ke ci gaba da gurbata ruwan shan su ya ce kaga wannan yau abin da aka yi ma ni ga shan ce alhamdulillah saboda irin masifa da muke gani a cikin lamarin wurin ruwan shan mu yanzu ma akwai wasu ma yan gona ma da kan suna kuka saboda suna su shuka abinci karshe wallahi ba su samun abincin kan da suke dai su musu kan da suke so saboda shi yau abin da aka yi ma shawanin ga sun na ce duk wani mai kishin kasa wallahi gode ma Allah da kuma yan citizen da suke aikin mani ya zama musu lesson rahotannin baya bayan nan da hukumar kula da gandun dazuka ta kasar Ghana ta fitar sun nuna cewa Ghana ta yi asarar gandun dazuka kusan hekta dubu biyar a cikin dazuka talatin da hudu saboda hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba tun shekarar alif ɗari tara da tamanin da tara da gwamnatin Ghana ta samar da dokar hakar ma'adinai a kananan filaye kasar bata fuskanci matsala mai girma ma na gurbata muhalli ba sai da wasu 'yan kasashen waje musamman Canisawa suka shiga sana'ar taɓa rauniyar hanya abin da ya janyo mummunan tasiri ga muhalli tare da tattalin arzikin ƙasar Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana.